Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna bawuwar rayuwa. Kashi na ashirin da tara na marubuciya Zainab Idris Makawa. Wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Nobels. Wanda ni Mama ne nake karanta muku. Mami idan za ku je ku duba yarinyar nan ki tashi ki sa Ahmad ku je ku duba ta. Ke da mahaifin yarinyar nan kun sa ta cikin wani hali. Shi mahaifin da yake ya san kun cuce ta, kuka yake yana da dama abin da kuka kulla. Sai dai ko kaɗan bai kula fice ki ba amma ke ga ki yanzu ki kawai kika sani. Shi kika damu da shi ko ita ko oho. Ni dai na faɗa miki abin da kuke yi bai dace ba. Yana gama faɗa abin da zai faɗa ya tashi ya ficewar shi daga gidan. Ahmad bai shigo ba sai da mai shigo rai ɓace shi ala dole an ɓata mishi rai. Ya zauna a nan uwar ta ɗauko mai zancen cewa abinda na ji da gaske ne ko ƙarya ya zo ya faɗa mini. Nan ya shiga faɗa wai Sa'idu na bin shi da mugun nufi har yana laƙaba mishi mugun ciwo. Ajiyar zuciya ce ta ce yanzu na ji magana amma ya zo ya tayar min da hankali ya hana ni sukuni a rayuwata yinin yau haka ne shi ko ruwa ban sha ba. Mami kasafi yake min fa. ya za a yi a ce ina da wannan ciwon ni ba da masaniya akan hakan nan kuwa uwar ta wuta yarda da maganar shi ta shiga faɗin mugun zance a kaina da mahaifana shi kuma yana taya ta nan suka yi waya sa'adu kata-kata kan maganar da yake so ya ɗorawa dan uwan nashi wai yana son ya ɓata mishi suna a banza ya shigo kuwa suka yi kaca-kaca ga mahaifiyar tana taya shi zagin shi ya ce da su shi kenan haka kuka ce ko lokaci zai nuna mana gaskiya gaskiya za ta bayyana za ta yi halinta gaskiya za ta yi halinta mai gaskiya zai nuna matutun banza da wabi kawai ka cuci yar mutane ka zo kana wani kame-kame azzalimi kawai sai Allah tona maka asiri ya ce na dai ji ku je can ku nemi wanda ya sa mata cuta idan ma kai ne ka fito fili ka faɗa ya fi ka zo kana zaƙewa akan ni na saka mata cuta wani iri ya ji ya ji yana duban dan uwan nashi da mamaki sai kuma ya murmushi ya ce ni ba dan akuya bane irin ka ina je kokarin sauki hakin da kai ka kasa saukewa ne akan ta amma ba amma ba ku gane ba sai lokacin nan gaba za ku gane dan ya fice ya bar su a wurin bai kara shigowa gidan ba ya tafi ya koma gurin aikin shi sai da ya je gidan maman biyu ya sanar da ita halin da ake ciki ta shiga tashin hankali sosai na ya kwantar mata da hankali da cewa ya kai na asibiti yanzu ina samun sauki an dai arziki cutar bata yi nisa sosai ba aka gane rana haka ta wuna a cikin bacin da tana ta tsinewa Ahmad din da uwar shi ta ma kasa kira na da in ta kira ni me za ta faɗa mini wanda ƙarin tashin hankali sai dai ta kasa dauriya bayan kwana biyu na zaune ɗaki da ummi waya ta ce ƙara na ɗauka na ga ita ce mai kiran Dauka ne tare da faɗin anti kwana biyu kina a raina ban samu kiranki ki bane dan ban da lafiya. A sanye ta ce Safiya na ji komai yayanki ya zo nan ya faɗa min halin da kike ciki. Allah Ubangiji ya isar miki. Nan na kama kuka ta ce ki bar kukan nan haka Allah ya kaddara rayuwarki Allah ya nufe ki da rayuwa. Saboda sakamakon bahagon aure da kika yi. Komai da bawa ya gani yana cikin littafin shi rubutacce ne ga Ubangiji sai dai mu miki fatan Allah ya baki lafiya na ce amin anti ta ce ki kwantar da hankalin ki ki sha magani kada ki yi wasa da shan magani sosai don kada cutar ta yi galaba a kanki nan nake jin yadda ya sa'adu suka kwashe da ya Ahmad din da uwar tasu ta ce min na bar su da Allah ya Allah ba a zalumin kowa ba ne da sannu gaskiya za ta yi halinta in sun ce shi ba shi da ciwo ai cutar ba ta ɓoyuwa za ta bayyana ne a gani wata rana Ta dare tana lallashi na ina kuka. Ta ce ina ummi na ce ga ta a kusa da ni. Ta ce in bata waya su gaisa. Na bata waya suka gaisa ta yi mata jada akan abin da ke faruwa tare da kwantar mata da hankali. Ta kuma ce duk lokacin da muke da damuwa mu tuntuɓe ta za ta taimaka mana. Na sallama da ita take tambaya ta ya sana'a ta. Na ce tana nan ina yi. Ta ce to kar ki daina shine zai tallafa miki. Kina dan samun kuɗin kashewa. abin da kuma abin da zai gina miki jiki ki rika ci kin ji ko na ce na gode nan muka gama maganar na kashe waya ina tunani a raina Ma mun gama wayar na dade ina kuka ina tunani a raina Karshe na hakura na kyale na barwa Allah komai shi zai nuna mini mafita na barwa Allah komai shi zai kawo mafita a rayuwata matsalata a gidan yanzu in nace domin duk ta bugari tana ta zance a kaina wai na kwaso cuta a cikin gida kuma ita da yaranta su ne suke tsangwama ta a gidan ko zama ne a wurin sai sun share sun goge za su zauna idan na taba abu ba za su taba ba ko da sun yi niyyar taba sai su fasa ga sakin habaiti a tsakar gida wai an kwaso musu cuta za a zo a shafa musu su dai an cuce su a rayuwarsu Yadda suke zuba min habaiti sai dai in yi murmushi amma a cikin raina nakan ji zafi da ɗacin zuciya ya kama ni wani lokacin kuma idan sun yi min nakan shige daki in ta kuka sai ummi na ce za ta yi min nasiha akan na yi shiru to da hakan zan dan ji dama har aiki nakan taya ummi idan na taya ta sai su ki cin abincinta domin sai su ce kar a shafa musu abu ko ba su abinci haka sai dai a kira almajiri a juye mishi da na gane hakan sai in yi zama na a ɗaki kawai bana fitowa taya ta aikinta Ummi da ta fahimci manufata sai ta ce min ki zaman ki a ɗaki ya fi miki har ki ji sauki kin ji. Ranar ina ɗaki kwance ina karatu akan sallama ina jin ba kowa suna gaisa da mutanen gidanmu. Sai take tambayar Safiya tana nan kuwa aka nuna mata ɗakin mu ta nufi can suka bi ta kallon mamaki. Yar gayu ce sosai ta zo wurina. Jin ta ambaci sunana ya sa ni saurin tashi. Na ɗaga labulan ɗakin mu don in ga wace ce take nema na. Ba kuma ba kowa ba ce Amina ce da muka yi karatu tare. Da sauri na saki labulan na fito muka rungume juna da ita. Sai yan gidanmu suka tsaye kotur turko suna kallon mu. Na san ba komai bane suke mamaki sai inda ta rungume ni ne. Gashi suna guduna a gida amma ita bata nuna mu komai ba kyankyami. Muka shiga ɗakin mu na aka sayo mata fiyo wata mai sanyi. Tana cewa a'a a bari na ce a'a wallahi sai an sayo mata. ta ce wa ashe kuma haka abu ya kasance da ke lamarin ya zo da matsala Allah ya nufa safiya ki yi haƙuri ni ma da na shigo jiya mama take faɗa min abin da ke faruwa safiya jiya da na ji maganar nan ban iya bacci ba amma kuma da na ga da na ga yanzu masu cutar ba a gane sa a fuska sai na bar wa Allah lamarinsa gaskiya na ji daɗin yadda na zo na same ki ba baki galabaita ba ga kyara jikinki na dawowa na ji daɗin hakan kwarai da gaske Nan na fara bata labarin abin da ya faru tun farko sai cewa take subhanallah amma wannan mutum bai da tausayi bai da imani ko kaɗan. Tana sharawa tana faɗin safiya Allah ya dubi lamarinki ya tausaya miki wannan baguwar rayuwar da kika taso a cikinta. Na ce da ita amin dan yanzu ido na ya kekashe da kuka na gaji da yi sai dai wani lokacin idan na kasa daurewa sai na saki kukan. Mun dade da ita muna hira domin a gidan tawo ne, an dafa mata abinci ta ci. Da za ta tafi na raka ta bakin kofa gidanmu. Zan shigo gida na hada da inda tana yafi mayafi za ta fita. Ashe wai tawo bayan Amina ne. Nan ta tsaida ta ta ce ke ko yar nan baki san me ke faruwa da Safiya ba ne? Naga kin zo kurin ta hadda cin abincin da ta girka miki. Amina murmushi ce ta ce kwarai kuwa na sani shine ma ya kano wurinta domin in mata jaje. Inna ta ce baya gudun ki ɗauki wannan cutar ke ma a wurinta dan an ce saurin yaduwa ne da ita. Amina ta gida kai ta ce ba haka bane gaskiya. Ana samun sa ta hanyar saduwa kamar yadda ita Safiya ta samu daga mijinta. Sai kuma ta wurin amfani da reza ko kuma kifiya ta kitso ko allura idan jinin mai shi ya shiga ciki. Kai ma ka ɗauka to kana iya samun wannan cuta. Bayan haka za ku iya hulɗa kowane iri ne da mai wannan cutar kamar kowa. Nata ce mata wani irin kallon rashin gamsuwa da maganarta. Ta ce ni dai na fada miki gaskiya dan na kamar baki sani ba ne. Ashe kin san komai. Idan yayanki ya kai idan iyayenki ya kai kika ɗauko ma ki cuta ke kika sani ni na yi nan. Amina ta ce da ita dakata inna. Sai ta jiyo ta tsaya ta ce da ita wannan abin da kuke yi ya kamata ku daina wannan halin da kuke nuna Safiya. inna ki sani idan yake ce ta shiga irin wannan halin ya zaki yi. Dofar da ya wuce ta ce bakin ki ya sari dutse Allah ya mai da aniyar ki kanki ‘ya'yana ba za su samu wannan cuta ba. Ta ce kin gani ita fa ba da saranta ta same shi ba. Kin sani ya kamata ku ja ta a jiki, kuna kwantar mata da hankali ba ku dinga yi bata ta ba. Kuna kunta ta tare da hantara. Dan Allah in na ku daina wannan abin da kuke yi. Wannan ai ba hali ne mai kyau ba. Cewa taimakon halin uwarta ne ya bi su kaɗan ma suka gani. Allah ya kyauta Amina ta ce da ita ta wuce tana faɗin baƙaƙen magana akan Amina. Ita dai bata ƙara kallon ba sai giri kai ta ta wuce. In ta dawo ido Mirsisi tana zage-zage a fakaice sai kuma ta shige ɗaki suna magana da 'ya'yanta. Ina zaune a ɗakin ummi tun safe da na fito ban sake leƙowa waje ba. Ina da jin hayaniyar mutanen gidanmu daga waje suna harkokinsu na yau da kullum. Ba abin da nake yi sai tunani. Abu biyu ne ya tsaya min a raina na farko in na tuna mu'amalata da mutane yanda ya ja ba yanzu. Sai na biyu ya rayuwata za ta kasance. A haka zan zauna ɗakin uwata in ƙare rayuwata ba wani abin ci gaba da zan yi kenan a rayuwata. Na lumshe idanuwa na cike da takaici, na ji hawaye na zubo min. Ashe ummi ta shigo ɗakin ban sani ba tana tsaye a kaina. Har na ɗan wani lokaci, murya ta ce ta sa ni buɗe idanuwa na tana tsaye a kaina tana kallo na. cikin bacin rai da ya bayyana a kan fuskarta. Ta lumshe idanuwanta a cikin takaici ta juya tana neman abin da ta zo ɗauka a ɗakin. Lokacin muryata ta ni ta fara magana ba tare da ta dube ni ba. Wato sai kike ki kuma ja kanki wata sabuwar matsala a rayuwa ko? ba ki san ciwon kanki ba ana faɗa miki koyaushe ki yi haƙuri, ki bar wa Allah al'amuranki. Amma sai ki zauna a ɗaki ki ta kuka kina tunani-tunani. An faɗa miki gaskiya amma baki ɗauka ba to me amfanin zama a gidan nan? Kina kara mun bakin ciki. Ki rungumi kaddara da Allah ya jarabce ki da shi sai Allah ya tausaya miki ya kawo miki mafita inda baki zata ba. Kuka nake yi sosai nace ummi ba haka bane Ina tuna irin zaluncin da suka yi min ne. Sai na kasa hakuri a raina in dai na tuna. Ta sai kin fitar da su a ranki kin rungumi kaddararki. Kin maida ki ga Ubangiji kamar yadda kowa ke faɗa miki a kullum. duk masoyinki abin da kawai zai faɗa miki kenan a yanzu dan kaddara ta riga fata a gare ki ki dinga fita kina mu'amala yanda kowa ke yi a gidan nan saboda nan gidan ubanki ne babu mai korar ki cikin sa ko shi bai isa ya kore ki ba tunda shi ya jefa ki a wannan halin da sannu za su janye manufarsa a gare ki a da daidai dama zaman gashi nan dai ana yi ne har duniyar ma nawa take gaba baki ɗaya. ba abin mamaki ba ne ke mara lafiya kirayi? kirayi ki bi ma lafiyayyen sai kiga lafiyayye ya mutu ke kuma mara lafiya kin yi dogon kwana ba yanda Allah baya yi dan haka har kullum nake godewa Allah da ba ta wata hanya mara kyau kewa kwaso wannan cutar ba har kullum ina godewa Allah da ya bani yayin da suke da hankali da hangen nesa Allah ya ƙara shirya min ku na amsa mata da amin na ji daɗin wannan nasiha sosai ta ummi Kiran da aka yi mata a waje ne sa ta fita ɗakin lokacin da sauke ajiyar zuciya da miƙe tsaye. Washe gari tun da safe da na sallah ban kwanta ba na fito na share tsakar gidan mu tas. Baba ya dawo daga masallaci ya ganni ina wanke-wanke. Ya mini sannu ya zuba min ido cike da tausayi ya wuce ɗakin shi yana tunani a ran shi. Yana yana da ya sani da ya bani wannan zaɓi nashi. shi yanzu Yaron ya zama wani abu a gari. Lokaci guda ya samu wurin aiki mai kyau ya yi aure a nan garin. Wato Suleiman yake nufi wanda ya hana na auren shi. Haka na ci gaba da rayuwa zaune a gida in lokacin karɓar magani ya yi. In shiga mota in je in karɓo. Idan zan dawo in ɗan riƙo ma yaran mu tsaraba. Sai ka ji suna cewa yaushe ne zan tafi birni in sayo musu abu kaza da na taɓa sayo musu a can. Yanzu hankali na ya kwanta ina samun walwala. sannan a hankali har nakan fita zuwa gidan gwagwa da yan uwan mahaifiyata da ƙawayena Don na gaji da wannan zaman da nake kuma sun daina gudu na wasu masu son kaya har gida sukan biyo ni don saya ko wasu ba da sautu a sayo musu wani abin idan suna so haka sai mu'amala ta ɗan da daidai da mutane ina hulɗa da kowa babu tsangwama ko hattara wanda suke yi min daga farko sai dai har yanzu wannan mugun halin na ina yana na ita da 'ya'yanta ba sa sona a fili suke nuna min tsana Malle ma babbar yarta da ake shirin yi wa aure dan da abu ya haɗa mu da ita yanzu za ta yi min gori da ciwon da ke jikina za ta tsaya ta yi min tasa sakar gida babu kunya ko jin tausayin halin da na tsinci kaina yau kasuwar garin mu take ci yara masu sana'a suna ta sha'aninsu za su fita nan yara fara rikici ya haɗa su fada 'yan ɗakin mu da 'yan ɗakin inna subhanallah ranar na ji tonon asiri da ban taba ji ba a wurin inna kamar ta ji dama tana shiryawa abin da ya fi kona min rai shine irin zagin da take min da cewa na je na ɗebo cuta dan mugunta ina son yaɗa ma kowa a gidan haihuwa na ya zame musu bakar haihuwa a gidan da barnar suna ko fita suka yi sai an nuna su ana musu habaici wai tun auro ummi gidan ya juye musu da hatsi ya basu kara gane gidan nasu ba ta ta dan maganganu har ta yi ta gaji karshe ta juya ga ummanmu dan suka yi ta yi ta ce ita ma ai ba sayan shi ta ba aure ne ya sa ta samu na ta ce oho dai ana mana gwalli wai ita ce mai karatun boko a gidan nan an yi aure a birni to yanzu ina bokon take wai ina zaune a gida haka zan tabbata ina kallon yan uwana suna aure ni ko babu halin yi Mummi ta ce Allah ya fi mu sanin daidai don yana sane da komai da kowa a rayuwa. Sai da babu ya shigo gidan sannan aka samu aka yi shiru. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni sai ta kamar kullum mama ne nake cewa a yi